ku yi mana lakin ku mana comment sana ku mana sharing garkuwa kashi na goma sha uku washe gari ranar monday kuwa tun da sanyin asuba ake ta gangamin haduwa a filin da za a yi shaɗi mutanen sun cika makil don an fi yawan yin gasar da safe sabida rana duk makiyaya sun tafi kiwo manoma sun tafi daji tuni matasan fulani na rugogin nesa na bani ma duk sun zo bukar kuwa bukar kuwa tunda aka fito sallan asuba ya je gidan ardo ya bani ya so a ce an janye gasar tun radda aka shelanta amma ardo ya ki still yanzu ma da ya zo bayan sun gaisa ne ya ɗan yi gyaran murya tare da cewa hakika na so a janye wannan shaɗi domin na san abin ba zai yi daɗin gani ba a ce ba ana na zane salmanu ɗan ardo ga wannan ga wannan rigar amma ka ƙi ka saurari zance na don haka ni ba ka wani abu ni ba kada wani abu ya faru ku kuskura ku yi kuka da ni duk abin da ɗana ya wa ɗanku ku ne kuka saya mishi da yawon bakin ku kun riga da kun san ba za ku taɓa samun wanda zai fi ƙarfin ɗana ba shiru arɗo ya bani yayyana nazartan kalaman bukar Ganin ya yi shiru ne alamun ya gama maganarsa cikin sanyi. an ya bani ya ce, Duniya da faɗi take, bukar mai kanwa, a kwana a tashi watan wata rana za ka ji za ka gani. Da idanunka za a samu wanda zai fi ƙarfin ɗanka. Allah zai bijiro da wanda zai iya jure bulalin ɗan naka. Cikin wani irin yanayi bukar ya ce, Babu mamaki a samu mai iya jure bulalin tabbas babu mamaki sai dai fa abin da ba zai taɓa yiwuwa ba ne har illa masha Allahu a ce an samu wanda zai iya nasara a kan shi. A ce an samu wanda zai iya nasara a kan shi. Babu shi babu namijin da zai iya sa shi jin zafin bulala bare ya zubda hawayen da zai sa ya rasa shatu. Wani dogon numfashi ardo ya bani ya ja tare da cewa, "Mhm." daga nan bai kuma cewa komai ba shi kuwa bukar tashi ya yi ya kakaɓe rigarsa ya juya ya tafi yana faɗin in dai kunne ya ji gangan jiki ya tsira da ido ardo ya bani ya raka shi yana mai ji a cikin ransa in ma a ce yana da dama ina ma a ce yana da dama ina ma a ce zai samo wannan bulalin da malam cubaɗo ya gaya musu da tabbas ya samu hanyar da zai cire mugun iri a garin shi a haka Salmanu da abokin shi suka zo suka same shi a zaune bayan sun gaisa ne Sule ya dan matso kusa da ardu a hankali ya ce allah rene duk wari an taru mu ake jira shi ba ana tunda asuba yana can yanzu iro ya zo yake ce mana ga ya can fili ya cika mu kaɗai ake jira har wasu na ta maganganun wai salmanu ya ji tsoro ba ana ya gudu ba'ana ya gudu ya ji tsoron ba'ana ya gudu murmushi da ya fi kuka ciwo ardo bani ya yi dafa tsakiyar kan silbanu ya yi kana ya ce ku je salmanu allah ya ba da sa'a ubangiji ya ga niyyar mu na san tsare tseratar da wannan yarinyar daga fadawa auren wannan mashahurin da kadarin in shatu matarka ce allah ya baka sa'a in kuma in kuwa ba matarka ba ce Allah ya bayyano mata wanda zai zame mata garkuwa daga faɗawa auren wannan azzalumin. Amin amin suka ci gaba ki, ɗayan su kana suka yi gaba. Shi kuwa ardo sai da ya jira su malam liman baffa kenan da su alhaji horo da alhaji umaru da garbati. Ko da suka zo ba ɓata lokaci suka nufi farfajiyar wurin da aka tanada don shaɗin. Fili ya cika ya batse ta ko ina mutane zuwa suka yi arna da musulmai fulani da hausawa da ƙabilu bacamawa domin ɗabilun bacama domin duk yankin nahiyarsu an san babu da ƙadari sama da ba'ana saboda tun da ake gasar shaɗi da kuma gasar ko kuwa yayin nunan yayin nunan sabon gero ba a taɓa cin nasara kan shi ba muddin ya shiga gasa tofa shine ke da nasara hatta kai da in dai ya ɗaga hannun to babu mai ɗagawa to sanadin shi aka hana shaɗi a rugar bani tsawon shekaru biyu sai ga shi yau an dawo da shi wannan dalili ne yasa gaba ɗaya rugar bani ta cika makil da mutane maza da mata manya da yara ga mai busar sarewa kuma yana tsakiyar taro inda aka bar filin da za a gabza yana ta rera kirari da ba'ana iso wasu arɗo ya sa aka ba su hanya har suka iso gaba inda aka tanadan masu kujerun zama na bencin katako daga nan manyan dattawan duk suka zazzauna bisa ka'idar gasar shaɗi wanda ya fara zuwa wanda ya fara cewa yana son yarinya shi zai fara duka in wanda ya ce yana son ta daga baya ya ƙetare bai zub da hawaye ba bai yi kuka ba to sai a sa kwanaki sai ya je ya yi jinya ya warke daga zabgar da ya sha sai ya dawo ya ɗauki fansa to in ya zana wannan ya yi kuka in ya zama wannan ya yi kuka shikenan ya yi nasara in kuma wannan ma bai yi kukan ba za a sake yi har sau uku to nan in babu wanda ya yi kuka cikinsu sai yarinya ta zaɓi wanda take so don ana, ana da yaƙinin duk wanda ta zaɓa zai iya kare kan shi tun da ƙarfinsu ya zo ɗaya bayan an gama daidaita komai Salmanu ya cire rigarsa kamar yadda ka'idar gasar take. Ya rage daga shi sai gajeren wando. Shi ma ba ana ya cire rigar shi ya zama daga shi sai gajeren wandon. Irin masu zuwa har gwiwa din nan. To dole a ka'ida ba ana ne zai fara duka amma da yake ya shirya abin sai ya ce shi ya amince a fara da shi kuma shi ma yau zai rama ba sai an an ware kwanakin zuwa jinya ba. Nan kuwa take alƙalin gasa Barmuji ya ce an amince daga nan aka zaro bulalin shaɗi na cikin tandun masarautar Ardu ya bani wanda an ƙara su masu suma a hankali barmuji ya miƙa wa salmanu bulalan kana ya ɗaga hannun shi ya dawo da shi ta bayan ba'ana shi kuwa ba'ana tsayuwa ya yi ƙam tare da ɗan ware sawun shi busar sarewar da mai busar ya yi ne alamun a fara aikuwa cikin kuzari da jarumta Salmanu ya ɗan ja baya. Kana ya tattaro ƙarfin shi gaba ɗaya ya ɗaga kitsatsen bulalin nan ya ta ƙarƙara ya zabga ba'ana shi a tsakiyar bayan shi wanda a take taron matasan da ke wurin suka kurma ihu mai ƙarfi mai ƙaraji yayin da shi kuwa ba'ana ƙim ya tsaya kamar ba shi ba domin ko idan shi bai ƙifta ba sake ta ƙarƙarewa salmanin ya ya kuma zabga mishi bulara a inda shi a inda ya kima mishi na farkon. Still ihu taron matasa suka saka ta tarin kabilar Bacamawa, Bacama kuma da ke wurin sai rurrufe idanunsu suke yi da karfi saboda wai ba za su iya jurar ganin ana zabgar jakadansu ba. Mai irge kuwa da iya ƙarfinsa yake kware yake kwara baki yana cewa ɗaya biyu uku hudu biyar shidda bakwai haka yake ta kirga har bulalar da aka kaiwa ba'ana amma wannan ta da kadarin mutumin ko a jikin shi kamar dutse ake zanawa ba ba shi ba ƙa'idar bulalin shaɗi hamsin ne ake yi haka salman yake ware iya ƙarfinsa yana zabgar ba'ana yana tsaye ƙiƙam in wannan bulalan ya lauye sai a bashi wani bulalan har aka je arba'in da takwas ko gezau gaba ɗaya hankalin mutanen kirki ya gama tashi domin sun sadakar da nasara ta kubcewa salmanu shi kuwa salmanu tattaro sauran karfinsa kafiyai ya narka mishi bulala ta arba'in da tara da hamsin amma shirin shi ihun da kafiran ƙabilar bacama suka saki ne tabbatar an gama nan take suka shigo filin da gudu rungume shi suke yi suna shafa bayan shi da ya yi shati-shati. Shi kuwa Salmanu gaban Ardo ya je zauna nan aka ba su ruwa suka sha gaba ɗayansu. Hutun minti talatin suka yi aka koma fagen fama. Da ƙarfi mai busa sarewa ya busa alamun a fara. Wani irin kafirin murmushi ba'ana ya yi tare da gyara rukon da ya yi wa bulalar tashi cikin tsananin mugunta ya ɗan koma da baya. Kana ya ɗago bulalar da masifar ƙarfi ya zabga Salmani ita a tsakiyar fatan bayan shi. Wani irin gantsarewa Salmani ya yi sabida wani irin masifaffen azaba mai girgiza zuciya da ya ji yana ratsa dukkan sassan jikinsa. Bai gama dawa daga gigita da azabar bulalan farko ba ya ji ta biyu. Rintse idanun shi ya yi da azaban ƙarfi gaba ɗaya inda bulala ya taɓa shi har harbin kunama yake ji yana ratsa shi wani irin numfarfashi ya saka lokacin da aka zabga mashi bulala ta goma gaba ɗaya hankalin mutanen ya tashi domin kowa ya gan shi ya san yana jin azaba bulala ta ashirin da biyar da aka yi mashi ne ya sa shi buɗe idanun shi da suka koma jajir don azabin da yake ji su kuwa kafiran nan sai ihun farin ciki suke yi su shi kuwa barmiji zagayawa ya yi gaban Salmanu waye ga ko idan shi ya kawo ruwa babu ruwa kam sai azabar da yake ji tamkar idanun shi za su faɗo ƙasa ci gaba da irgen yayi 23 24 wani irin tsalle ba ana ya buga da iya ƙarfinsa ya tsula wa Salmanu bulala ta 25 wani irin duhu ne rufe ganin Salmanu sai ga wasu zafafan hawayen azaba sun kwaranyo masa ihu ya kurma ya kuma ihu ya kuma zirma jin zafin bulalar da isa kan mazaunatakan shi gaba ɗaya su baffa dama matasan kowa rufe ido ya yi sabida dukan da ake wa salmanu duka ne na san ɗaukar rai aisha kuwa tana gidansu kamar kullum ta jiyo ihun ya yi salmanu kamar yadda kullum ihun wanda ake gasar da su ke shaida mata sun faɗi cikin kuka kwanta bisa cin kuka ta kwanta bisa cinyar ummi tare da cewa shi kenan ummi zai kashe ya salmanu tuni ita ma ummi da inna hawayen suke zubdawa a can gidan ardo ya bani kuwa inna laure maman salmanu kuka take yi tamkar za ta shiɗe domin yaranta mata sun zo sun gaya mata halin da yake ciki a can wurin gasar shaɗi kuwa ganin tukuru ba ana so yake kashe salmanu ne ya sa matasan fulanin suka yi kan shi don don dukan shi yake har da tattaka shi, shi kuma tuni ya wuce bulali hamsin ɗin da ƙa'idar gasa. Ko da matasan Fulani suka shiga don ƙwato ran Salmanu kawai sai ga kabilar Bacamawa. Bacamawan nan sun fara zaro makamai sun rufa duk wani ba wani latani da duka da saran wuka lokaci ɗaya wurin ya hargitse gaba ɗaya aka kaure da faɗa sai da ganin sai da ganin wurin ya harzike ne ya sanya gaini ya yi saurin kiran hukuma mafi kusa ya sanar musu cikin kankanin lokaci kuwa suka iso haka ne yasa duk kabilun bacamawa suka gudu Allah ya taƙaita faɗan bai yi nisa ba a take ɗaya daga cikin polis ɗin wanda yake abokin salmani ne ya kwashe su suka tafi asibiti bayan garin ya lafa kowa ya dawo hayyacinsa ne isa kanin salmanu ya tafi asibiti don jinyar ɗan uwan shi kuma alhamdulillah da yake ya samu taimakon gauga komai ya zo da sauki shi kuwa ba ana daga nan Izayar sa ta ƙaru manufarsa shi da ƙabilar shi shine su tarwatsa al'ummar fulanin rugarbani baki ɗayansu zuwa yanzu kuma ko ƙudaje ko ƙuda ne in dai na, na miji ne to ba zai sauka kan jikin Aisha ba saboda asirce asircen da yake yi da kuma tsoron shi da ake ji Aisha kuwa ko zuwa dubo Salmanu ya hana ta domin ya ce muddin ta je a bakin ranta yau kwana hudu da faruwa abin abin ya daɗa faruwa abin kuma yau ta kasance juma'a ne Kasancewar Juma'a ce ya sa gaba ɗaya makiyayan suka taso kiwo da wuri saboda son samun jam'in sallar Juma'a. Iro ɗaya daga cikin yaran Alhaji Horo wanda yake bayan Bintu da kuma Junaidu kusan shine ne ƙarshen dawowa kiwon. Ya taso ya taso ya taso da tarin dabbobinsa a gaba kenan ya haɗu da gungun matasan bacamawa har sun wuce shi sai kuma suka bi shi a baya cikin izaya babban cikinsu ya ce kai ɗan fullo ɗan fullon nan garin ubanka ne ko garin ubanmu ne cikin jarumtar jinin fulani ya ce gari dai da daji namu ne tunda iyaye da kakannu sun saya in kuma kuna maganar tushen nasaba ne to adana abadama hanyola dama kewayenta duk namu ne fulani cikin mugunta ɗaya daga cikinsu ya kai mishi mari da addan da ke hannun shi murmushi isa ya cikin hausar fulani ya ce kada ka sake dukana kusan a tare suka haɗa baki wajen cewa in mun da ke ka sai me a kufule ce wallahi sai in rama yawan ku ba shine abin tsoro ba ai kafin ma ya rufe baki suka haushi da duka da sauri ya fara kare kanshi tare da kai musu duka kamar da wasa kamar da wasa surai shidda sun gaza ji da ɗan langelangen saurayi matashi ɗan fulani ganin kamar zai ci galaba a kan su ne sa ɗaya daga cikinsu ya dawo baya baya baya ya zaro wukar da ke gugun shi da ƙarfi ya dawo kan isa ya luma mashi wukar a cikinsa wani irin ƙara isa ya saki sai dai babu mai jin sa bare ya kawo masa agaji domin daidai wannan lokacin duk wani musulmin wannan yankin yana masallacin juma'a da wannan damar suka samu suka kashe isa wanda suka daddatse shi da wuka daga nan suka kira ba'ana a waya nan take ya kada shanayen ya ce yauwa aikinku ya yi kyau yanzu ku yi maza ku yi gaba da shanayen ƙasar cameroon za ku nufa birnin yahunde kuna isa bakin boda yarana na kasar na ƙasar za su amshi shanayen ku kuma sai ku dawo kafin nan ma komai ya lafa ba za a zarge ku ba haka kuwa suka yi suka kaɗa kan shanu suka fasa daji suka nufi hanya shi kuma ya dawo cikin gari ya wuce sa bayan ya bawa uwarsa labari ko da aka taso sallan juma'a an yi mamakin ganin isa bai dawo ba shiru shiru dai har aka yi sallar la'asar babu shi to fa daga nan ne hankali ya ƙara tashi cikin kiɗima suka fara shiga daji a duba ko lafiya bai dawo ba ai kuwa nan maza matasan fulani suka watse cikin daji bayan sun gama bulayin neman sa babu shi babu shanin shi suna cikin zagayawa ne sale ya yi arba da gawar isa da ke malale cikin jini nan suka ɗauki gawa suka koma cikin gari da shan wannan rana hankalin fulanin rugar ne ya yi masifar tashi gaba ɗaya ma sai ba, ba a maida hankali kan batan shanun ba hankali ya tashi ɗauki ɗaiɗayan da ake musu ya fara hautsina musu tunani ga shi kisa ne da babu wanda za a iya kamawa ko da aka sanarwa hukumar cikin noman sai suka sai suka kora su da kes ɗin sabida a lokacin da suka zo shigar da report babu musulmi a police ɗin cikin ofis ɗin shi shi ya sanya suka kora su da batun salmanu wanda shine ɗan bokon da kan iya jagorantar lamarinsu yana gadon asibiti bisa ƙarƙashin kulawar abokin shi ba don haka ba da tuni ba ana ya kashe shi ko da fulani suka hasala, kamar kullum haka ardo ya bani ya tara su ya taushi zukatansu da kuma shawarar su kai kukansu ga sarkin noma ɗin. noman ɗin. tunda ya hana su samun damar ganin sarkin buba Bubayaru. Ko da suka je masarautar Numan ɗin ma abin da aka yi musu a police station fiye da shi aka yi musu. Dole suka dawo suka naɗe hannu suka kai kukansu ga Allah sai dai sun ɗauki matakin kada kai da kai bisa shawarar dattawa cewa kada makiyaya ko manoma su yarda su rinƙa rabuwa a daji. ya zama su je tare su dawo tare da haka za su gane me ke musu ɗauki ɗaiɗai yau lahadi tun da safe aisha ke ta shirin kuma makaranta saboda su ya ƙare tafiyar safe take so ta yi she sanya ta gama shirin ta da wuri gaba ɗaya suna tsakiyar gida yayunta maza su ne za su raka ta bakin hanya haka nan ta ji bata son tafiya ta bar su tsoro mai yawa ya rufe ta especially idan ta tunanin da yanda ake kashe makiyayan durkushe take gaban baffa yana yi mata nasiha mai ratsa jiki da zuciya ya ƙare nasihar tashi da cewa Allah ya miki albarka shatu Allah ya kai ki lafiya cikin sanyin murya ta ce amin amin baffa na gode matuƙa sai kuma ta kalli yaya gidinta ta da ya zuba mata ido tamkar bai taɓa ganin ta ba cikin sanyin murya ce yanzu shi kenan za ki tafi ki bar mu ki tafi can ke ɗaya ki zama baki da kowa naki a kusa Haka nan, kalaman shi ya karyar mata da zuciya sai kuma ta ji hawaye na son zubo mata a hankali ta ce ya giɗi ba zan daɗe ba zan zo cikin sanyi sai ya ce Allah ya sa ki same mu in kin zo ɗin da ƙarfi ƙirjinta ya bada wani sauti mai ƙarfi ta buɗi baki za ta yi magana kenan ya yi lado ya ɗan yi murmushi cikin sanyi ya ce to shatu ni zan tafi in je in kwance dabbobin ba zan samu damar raka ki ba Allah ya kai ki lafiya ya kaddara saduwanmu kan alkhairi ki yafe kawai sai ta ji hawaye na zubo mata cikin dariya ya gane ce to kun ga kun sa ta kuka shatu ko dai ba kya son komawa ne cikin rawar murya ta ce ina ji ba na son rabuwa da ku Murmushi ina ta yi tare da cewa aikuwa dole ki rabu da mu domin lokaci ya zo. Ummi dai ido ta zuba masu shi kuwa ya lado da murmushi a fuskar shi ya fita yana ɗaga mata hannu. Baffa ya ɗan yi murmushi cikin sanyin jiki ya ce maza ta shi ki tafi ki gaida Aminu ki Rafi'a sai yo gidi gaini ku rakata har bakin titi da sauri suka mika suka miƙe ita kuwa Aisha kamo hannun Junaina ta yi, wace ta yi kasake tana kallon ta cikin sanyi ta ce, Kawalliya sai na dawo. Sai ta gyaɗa mata cikin sanyin da sam ba ɗabi'anta ba ne a hankali ta ce, Addana ba na son ki tafi. Shafa kan Junaina ta yi kana ta faɗa jike inna. Tana zubda hawaye sake hawaye sake inna ta yi saman sannan ta faɗa jikin ummi. Murya can ƙasa ummi ta ce, Tashi ku tafi. Allah ya sada mu da alkhairi shatu da kuka ta fita ta farsu jiki a mace a hankali suke tafiya tafiya suna hira ba kayan lambu da suka cika mata bako da shi na hannun gidi jarkar nono kuma na hannun sayo ya gani kuma jarkar ta jakar kayanta ne a hannun shi da ƙwaryar kwanzabi kamar dai yanda suka saba suna tafi suna hira suna gab da bakin hanya ba ana ya iso su aka ci gaba da tafiyar suna isa motar da za ta wuce cikin yola badamawa na isa sai da suka sa mata kayanta kafin ta zo har za ta shiga ta ji gidi na rike hannunta juyowa ta yi ta kalle shi cikin murmushi ya ce kin san abin da za mu iya aikatawa a duniya da abin da ba za mu iya aikatawa ba kai ta gida mishi alaman e eh. murmushi ya yi kana ya ce to ki ƙara yarda ki ƙara yarda da mu za mu zama garkuwanki muddin muna raye murmushi ta cikin ɗan jin daɗi ta san akan magana auren ba ana yake nufi ido ta zubawa yi sai shi kuma sai murmushin shi nan yake mata ya gaine kuwa hawaye ne ya cika masa ido shi yasa ya juya ya bata baya cikin sanyi sai ya matsota ta kana a hankali ya ce ki sanarwa duniya halin da muke ciki in kin samu dama Aisha ki sanarwa duniya Fulani ba 'yan ta'adda ba ne, ba 'yan bindiga daɗi ba ne, ba kuma 'yan garkuwa da mutane ba ne. wasu ke sa rigar Fulani ke wanzar da barna da wasu kalilan na mugayen daji cikin rauni da zuba mishi ido tana kallon kyakkya fuskarsa da gida mishi kai ba ana ne ɗan kalle ta tare da miko mata damin kuɗi ya ce mata zan yi kewarki amma ba matsala duk ƙarshen mako zan zan zo zan rinka zuwa direba ne ya katse su da cewa ta shigo su tafi haka yasa ta juya da sauri ta shiga ya ja suka tafi tana ɗaga musu hannu su ma ba su tafi ba sai da suka ga motar ta ɓace musu juyawa suka yi suka nufi cikin gari shi kuwa ba ana da ido ya raka su a bayyane ya ce zan ga ta yaya za ku zama garkuwan nata don na fahimci duk ba kwa son aure na da ita to ko zan yi maganin ku to masu sauraro duka ina ga anan za mu dakata sai idan Allah ya kai mu za ku ji ni dauke da ci gaban wannan labarin ni kuma Mama Hanifa nake cewa ko ni lafiya